auzu billahi minash shaitani ar-rahman ar rahim Allah ya ce a cikin littafin sa sarki ya ayyuhal na amanu in ja'akum fasiqun fata fatabayyanu Allah yake cewa ku ne idan fasiki ya zo muku da bayani ku yi bincike duk girman mutum kowane ne shi duk matsayin shi a cikin al'umma in ya zo da magana bincike ake yi to wannan sheik muhammad alhamis ne kowa ya sunan shi ya fito ya yi fasikanci ya zama makarici a idan duniya kuma ya ji kunya kuma ya mana karya kuma Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine masa albarka wallahi tallahi ba kai ba ka ji kunya kai kake kata da mutane alkur'ani fa nan, addinin addinin mutane sun dauka sun sa shi a hannunka ashe kai fasiki ne fajiri ne makaryaci ne to Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka ka zo kana ta karya ka ce ba mu yi makarantar ba ma ba mu kaza ba mu kaza ba to jama'a da yawa sun nemi magana to abin da ya sani magana guda ɗaya ne wallahi mutane suna ganin ka da kirma da kima da mutunci to idan na bari bidiyon aka ci gaba da yadawa kiman ka ne zo zube a ƙarshe to gwaran maka tambayi ko Allah zai sa ka ji tsoron shi ka dawo ka jinya wannan ƙaryan banzan da je kana aikata kana yi yanzu wannan ita ce adika ɗinmu na makaranta kowa yana gani ga ta gashi nan dika card mu na makaranta ke wanda kuma za mu ɗauko hoton shi mu sa kowa ya gani sannan na biyu ga madojin da muka yi a makaranta gashi nan kowa yana gani ga ta nan dai da abun nan ɗan azar ga ta nan wannan duk takardun da muka yi a karatu a cikin azar a cikin kulliya usuluddin amma malam da girman ka idan da haka ake kokarin shajjafa din hmm? tafsirin alkur'ani kake amma ka zo kana fasikanci kana karya ina za mu je yanzu al'umma idan zama malamai masu tafsirin kur'ani su ne fasikai a cikinmu su ne fasikai makaryata a cikinmu al'umma na addinin mu zai kuma wallahi ka ci amanar su malam adam wallahi ka ci amanar su ka ci amanar su Allah ya shirye ka Allah ya sa ka dawo Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka Allah ya shirye ka nima kamun mamaki mutane da yawa suna ta cewa magana ba su magana ba to amma na bari in bidiyo ci da yaduwa Allah za ka zubar da kiman ka da mutuncinka ne mutane suna mu kallo cewa ka zo kana musu tasirin alkur'ani mai girma ashe kai fasiki ne makareci ne wallahi tallahi ku canja hali ba dole sai kai magana a kaina ba ka ci gaba tafsirin ka yafi maka sannan malam muna tambaya da Allah Allah malam ka gaya mana me hukuncin malamin da bai azhar ba ko kuma mai hukuncin ma da bai yi jami'a a duniya kowace ga ciki ba kuma mai hukuncin maganar sun yi maganar sa za a ɗauka ko ba za a ɗauka ba mun kamo kalubale da ku da malaman ku gaba ki daya kuna sa mutane shirka dalili ku gaya mai me dalili za a shirka a lalura ko maslaha kun kasa karatu sai dai wannan ya fito ya ce boko haram boko haram ai ba hujja bane wannan ya fito ya ce bai azara, ba wannan ba hujja bane duk ba shi ake bukata in Najeriya suke so su ci yan Najeriya su ga sun waye sun daina bautan mu zuwa bautan Allah hujja aka bude kalan lahu kalan rasul bai yi asara ba hujja bane dan bokaron ne ba hujja bane haka Allah ya shirye ku Allah ya dawo kan hanya ku za ku kaitar da mutane addinin shi ya fi muku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh To alhamdulillah ‘yan uwa bin Muhammad kenan yaron da ake zargin yana da'awa yana da'awa da wa'azi irin ta Boko Haram kenan a yayin da ya fito ya mai da zazzafar martani zuwa ga malamin da ya fito ya bayyana wa duniya cewa ya je Egypt Misra da zama zai yi karatu a Jami'atul Azhar amma fa bai yi karatu a Jami'atul Azhar din ba saboda haka shi ba malami bane ba bai yi karatu karatu a jami'ar azhar ba da ya yi karatu a jami'ar azhar ba zai ɗauko irin wannan aƙida da yake zuwa yake yaɗawa irin ta boko haram ba an ji yacca shi wannan yaro bil muhammad ya fito ya bayyana wa duniya cewa shi wannan malami da ya fito ya faye wannan magana a kansa fasiki ne magaraci ne fasiki ne kuma ya tsitsine masa albarka ya ce Allah ya tsine masa albarka saboda ya faɗi abin da ba daidai ba a kansa to a nan yan uwa a nan yan uwa a wannan bayanin ma wannan bawan Allah ya ƙara kwafsawa shi wannan bin Muhammad din wallahi ya kwafsa ai duk abin da mutum ya ma irin wannan dan mutum ya fito ya ba karya haka ba za ka fito ka ce wai fasiki ne Allah ya tsine masa ka dinga tsine masa albarka ba wannan dai still dai irin wannan ɗabi'a tana tare da shi kenan kai koyaya mutum yi maka ba daidai ba sai za ka fito ka tsitsine masa in ta kama ka kai shi wuta wannan ba daidai ba ne in ma ta tabbata cewa maganar da shi wannan malami a kansa ba gaskiya ba ne ba to ai bai kamata ya masa haka ba yana da kyau ya fito ya bayyana wa duniya cewa abin da aka yi masa ƙarya ne ba daidai ba ne ba ya mai da raddi amma ka baka babban nan magana ba ta kai ka ce za ka tsine wa mutum ba wannan shine dalilin da isa ake ganin yana yin da'awa irin ta boko haram Allah ya kyauta